su da hankali wane ne wakilinsu a lokacin wani gumin munafiki ne daga nan tudun wada audi shugaban izala shi ne je wakilce su a lokacin Hankali shi ya tashi to yaya malam zai ce ba a san masallaci na ce dole ne ko ɗakin uwata ne na ce an gama magana za mu tashi mu fita akan masallaci kuka kira mu mun ce ba maso su ya ce to na ce ba ma son masallaci da haka sai hankalinsu ya tashi tashi nan sun rufe masallacin allah ya kai mu ranar kiyama ku je ku ba allah jawabi ku rufe masallaci mu kuma mun zo mun buɗe wani da haka ga masallaci nan kun rufe shi wannan masallacin da izinin sarkin zazzau da hakiman shi da fadawan shi da 'yan fada shi da malaman izala da na ɗariƙa da na shi'a suka haɗu aka yi wannan munafunci ana nan sai muka samu fili za mu gina masallaci da makaranta wai sai sarkin zazzawa sake turo hakimin shi a zo da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan izala a taru a ce wai ba a yadda da wannan masallaci da za mu gina ba sai da malam musa ya tashi tukunai ba su ansa ya ce to mu dai ba 'yan ƙungiyar izala ba ne muku ba karkashin fada zazzau muke ba muku ba yan ɗariƙa ba ne mu kuma ba yan shi'a ba ne to me ya gama ku da mu masallaci muke sallah kun zo kun rufe mun bar muku mun samu dattijuwa ta ba mu fili zami wani mun samu dattijuwa ba mu fili zami makaranta kuma ku ce wai kun sake haɗuwa ba ku yarda ba to lallai in ba a bari mun yi wannan masallacin ba duk masallacin da ke zare tun daga na kofar sarkin zazzau za a rufe shi har kowane masallaci kuma to lokacin da suka ji wannan jawabin daga malam musa sahabi shine fa